nazarin shari'a da addinin musulunci ta jami'ar bahar da kinan kano wanda a kodayaushe yake samun dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa ni kuma suna na nasir hassan da nake kasancewa tare da ku a cikin shirin sai ku biyo akan bismillah alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in bayan haka yan uwa masu kallon mu da sauraron mu a wannan lokaci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Ah, muna cikin watan sha'ban watan sha'ban shine wata na takwas a jerin watanni na lissafin shekara ta musulunci shine watan jajiberan ramadan wato daga shi sai kuma mu shiga watan ramadan wanda a ciki ne ubangiji subhanahu ta'ala ya farlanta ma wannan al'umma yin azumi ah, na kwanakin wannan wata watan sha'ban wata ne wanda yake da daraja da falala ayyuka a cikinsa suke da falala a gurin allah subhanahu wa ta'ala hadisi ya tabbata daga nana aisha radiyallahu ta'ala anha game da imam al-bukhari da muslim suka ruwaito tana cewa babu wani wata da annabi sallallahu alaihi wasallam yake azumtarsa daga farkonsa har karshe in ba ramadan ba sai dai yakan yi azumi mafi yawan kwanakin sha'aban wato wannan wata annabi sallallahu alaihi wasallam yakan azumci mafi yawan kwanakinsa wato <clears throat> babu wani wata da annabi sallallahu alaihi wasallam yake azuminsa ya azumi da yawa a cikinsa baya ga, ga ramadan wanda shi yakan azumce shi daga farko har ƙarshe sai wannan wata na shaban annabi yakan yi azumi mai yawa a cikin wannan wata a watar wayar aisha radiyallahu ta'ala anha take cewa yakan azumce shi sai 'yan kaɗan wato 'yan kwanaki kaɗan ne kawai yake shan azumi a cikin wannan wata na sha'ban to kaga wannan aiki na manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana nuna mana cewa wannan wata yana da wata falala da wata daraja da wani kusanci na musamman da bawa zai samu zuwa ga Allah subhanahu ta'ala shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya zaɓi ya azumi a cikin mafiya yawan kwanakinsa fiye da sauran watanni in ba azumin ramadan wanda yake wajibi akan kowa ba a hadisin aisha yana nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallama baya azumin sha'aban daga farko har ƙarshe shi yasa ruwayar da ta zo cewa annabi sallallahu alaihi wasallama kana kana kullahu cewa annabi yana azumtar sadukansa malamai suka ce sauran ruwayoyin da aka ruwaito daga wajenta tana togaciyar cewa illa kalilan yana nuna cewa ba dukan yake azumta ba wato ta faɗi kullahu amma tana nufin mafiya yawancinsa kamar yadda yake a wasu ruwayoyin ta ce ammatuhu wato mafiya yawancin kwanakin wannan wata na shaban annabi sallallahu alaihi wa sallama kamar da zo cikin sunan nasa'i da musnad imam ahmad hadithin usama ibn zaid ya bayyana mana dalilin da ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam yake yin azumi mai yawa a cikin wannan wata hadisi ya tabbata a cikin waɗannan littattafai guda biyu sunan nasa'i da kuma musnad na imam ahmad daga usama ibn zaid zaid radiyallahu ta'ala anhu yake cewa ya rasulallahi lam araka tasuma shahran ma tasumu sha'ban lam araka tasumu shahran min ash-shuhuri ma tasumu sha'ban ya ma'aiki ban ga kana azumtar wani wata ba kamar yadda kake azumtar watan sha'ban wato in banda watan ramadan wannan azumi ne na farilla ya ce ban ga kana yin azumin nafila a wani wata ba kamar yadda kake yin sa a watan sha'ban sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce za ka shaharun ya nasu an baina rajab wa ramadan wannan wata ne da yawancin mutane suke gafala su manta da shi yana nan kuma tsakanin rajab da shaban rajab da ramadan wato bayan rajab sai shi sai kuma ramadan sai ya ce wa turfa fihi al'amal shaharun wa huwa shaharun turfa fihi al'amal kuma wata ne da ake ɗaukaka ayyuka a cikinsa ila rabbil na zuwa ga ubangijin halittu fa uhibbu an yurfa amali wa ana sa'im saboda haka nake so a ɗaukaka aiki na zuwa ga Allah alhalin ina azumi wato wannan wata na sha'ban annabi zai ƙara nuna wa shi usama ibn zahir dalilin da ya sa yake yawan azumi a cikinsa cewa a cikin shekara ka kakaf shine watan da ake tattara ayyuka na shekara na kowane bawa a ɗaukaka su zuwa ga Allah subhanahu wata'ala haka ubangiji ya tsara a cikin kwanakin sati akan ɗaukaka ayyukan bayi zuwa duk ranar alhamis annabi yakan azumci alhamis saboda ya zanto ayyukansa da za a ɗauka zuwa ga allah subhanahu wata'ala a wannan satin ya zanto an ɗaukaka su yana azumi to haka a shekara kuma a cikin watan sha'aban ne ake ɗaukaka ayyukan bayi zuwa ga allah subhanahu wata'ala na shekarar gaba ɗaya to shine anan ya ce ina son a ɗaukaka ayyuka na ina azumi to akwai hadisi da ya zo a cikin sunan kamar sunan abi dawud da waninsa hadisin al'ala ibn abdulrahman an abihi an jaddihi yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa idan ta safa ramadan fala ta sumo a wata ruwa idan ta safa ramadan fa ko an siyam idan afwan idan ta tasafa sha'ban fala sumo ko idan ta safa sha'ban fa amsiku an siyam yake cewa idan sha'ban ya cika rabi to kada ku ci gaba da azumi ko kada ku yi azumi a wata ruwayar fa ko an siyam ku dakata da azumi to wani hadisi wasu daga cikin malamai sun ah, tabbatar da shi wasu sun ce hadisi ne sahihi wasu sun ce hadisi ne hasan daga cikin waɗanda suka tabbatar da hadisin akwai al'imam tirmidhi akwai al'imam ibn khuzaima akwai ibn hibban a cikin waɗanda suke na baya-baya akwai irin su sheikh nasiruddin albani irin su sheikh ahmed muhammad shakir irin su shu'aibul arnaut da wasu daga cikin malamai sun tabbatar da hadisin cewa hadisi ne hasan ko kuma eh, hadisi ne hasan cewa hadisi ne tabbatacce ah, suka fassara shi da cewa abinda ake nufi yayin da azumi yayin da sha'aban ya raba tsaka to kada wani ya tsiri yin azumi wanda bai saba yi ba wato kada mutum ya ƙi yin azumi a farkon sha'aban goma ta farko har goma ta biyu ta shigo har sai ta an kai sha biyar ga wata sannan kuma ya fara tsirar azumi suka ce abin da hadisin yake nufi kenan a saboda ka bai ci karo da hadisin da ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam yana azumtar mafiya yawan kwanakin sha'ban ba yannan yana azumtar su wato tun daga farko ba wai daga tsaki yake datsa ba suka ce wannan hadisi shi ko yana hani ne kan a datsa tsakiyarsa a fara azumi a ciki idan har mutum ya kai lokacin bai fara azumi ba wato shaban ya raba tsaka bai fara azumi ba to sai ya haƙuri yadda hadisin yake nunawa kenan a wasu da yawa daga cikin magabata sun rauna na hadisin da yawa daga cikin magabata sun ce hadisi ne wanda yake bai tabbata ba daga cikin waɗanda suka rauna na hadisin akwai yahya bin ma'in akwai alimam ahmad yana cewa hadisi ne munkar wato mai tsananin rauni A daga cikin waɗanda suka raunana hadisin akwai abu zur'a razi da abu hatim razi da da dama daga cikin malamai magabata duk sun raunana hadisin cewa hadisin mai tabbata ba kuma wannan ƙaure shi ya fi ƙarfi cikin maganganun malaman hadisi shine rashin ingancin hadisin na farko a hadisin al'ala ibn abdurrahman shine ya kadaita da ruwayarsa ba a samu wanda ya tarayya da shi cikin ruwayar wannan hadisi ba duk da cewa hadisi ne mai muhimmancin kwarai da gaske don yana ga magana akan azumi na sha'abar wanda yake maimaituwa duk shekara ya zanto babu wanda ya ruwaice shi daga cikin albajiran abu huraira sai shi akwai wata ruwaya ta muhammad ibn muhammad ibn munkadir ta ibn muhammad ibn munkadir amma ruwaya ba ta inganta ba ah, sannan kuma abu na biyu ya ci karo da hadisan da suke nuna cewa adam sallallahu alaihi wasallam ya kudaitar akan azumtar wannan ranar wannan azumin wato wannan watan cewa a yi azumi a cikinsa har ya zanto yana yawaitar azumi a cikinsa shi ko wani hadisin har ma da ruwaya da take cewa idan ta safa sha'aban fa'amsiku kaga fa'amsiku yana nufin ko da kun fara idan sha'aban ya raba tsaka to ku dakata kaga ba ana nufin cewa kawai hadisin yana magana ne akan wanda ba su fara ba sai da ya raba tsaka a'a hadisin lafazin fa'amsi ko yana na cewa kun fara amma da zarar ya raba tsaka to ku dakata to kuma wanda ya ci karo da hadisin aisha da muka faɗa cewa nabi sallallahu alaihi wasallama yana azumtarsa fiye da wato mafiya yawan kwanakinsa sannan hadisin usama ibn zaid da shi ma hadisi ne hassan, yana cewa ban taba ganin wasu watanni da kake azamtar sa ba kamar da kake azamtar wannan wata na sha'ban shi ba kaga ya ci karo da wannan hadisin akwai hadisin eh, da ya tabbata na abu huraira annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la na ahadun minkum as-siyam ramadana bi siyami yawmin illa rajulan kana ya somuhu kada ɗayanku ya gabaci wato ya tari ramadan da azumin kwana ɗaya ko kwana biyu sai dai mutumin da ya zanto daman yana azuminsa wato mutum da ya saba yin azumin alhamis ya saba yin azumin litinin sai ya zanto kafin shigowar ramadan akwai litinin ko kuma alhamis kafin shigowar watan ramadan da kwana biyu to wanda ba zai fasa yin azuminsa ba na alhamis da litinin kamar yadda ya saba wannan shi bai zanto mai tariyar ramadan ba tunda daman can azumi ne yake yi na sunna ba wai na tariyar ramadan ba shi kansa wannan hadisin ya saba ba wancan hadisin na al'ala ibn abdulrahman domin yana cewa sai mutumin da ya saba azumtarsa kaga mutumin da zai yi azumi kafin shigowar ramadan da kwana ɗaya ko kwana biyu babu shakka wannan ya yi a cikin kaso na biyu na sha'aban wato a rabin karshe na sha'aban wanda shi kuma cewa in sha'aban ya raba tsaka ku dakata ku daina azumi amma ga shi a wannan ruwaya sahihiya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kada mutum ya tariyi ramadan da azumin yini ɗaya ko yini biyu sai dai mutumin da ya saba yi to sai ya yi azumin sa to kaga wannan ya nuna ko da ya raba tsaka in ka saba yin azumin ka za ka yi azumin ka sauraka wancan hadisi ne wanda bai inganta ba maganar rashin ingancinsa ita ce tafi karfi a cikin maganganun malamai da suka yi kuma ita ce yawancin magabata manyan malamai magabata waɗanda suka fi wato kafuwa a cikin ilimin hadisi suka yi suka yi na rauna da shi wannan hadisi na al'ala ibn abdurrahman an abihi a jaddi saboda haka wannan wata na sha'ban wata ne mai mahimmanci kwarai da gaske mai daraja kwarai da gaske yana da kyau mutane su ribaci wannan lokacin domin su kara samun abin da za su kusance ubangiji subhanahu wata'ala yana daga cikin hikimar da wasu daga cikin malamai suka ambata na yin azumi a cikin wannan wata na sha'ban shine horarwa mutum ya horas da kansa wajen fuskantar watan ramadan da yin azumi saboda haka idan ya zanto ya yi azumi a cikin watan sha'aban yayin da ramadan ya zo to ba zai sha wahalar azumin ba domin ya riga ya fara sabawa yayin da ya azumin muka a cikin watan shaban saboda suka ce yana daga cikin hikimar yin haka a wannan watan na shaban akwai batun lailatun nisfi min shaban wato daren rabin watan shaban wato idan daren sha hudu daren sha biyar ga watan shaban wasu hadisai sun zo da cewa mutum ya tashi ya yi kiyamun laila a daren da safe kuma ya tashi da azumi waɗannan hadisai duka hadisai ne bara gurbi wanda ba su inganta ba wato kiyamun nisfin sha'ban ko siyamun nisfin sha'ban wato mutum ya yi kiyamun laili a rabin wato idan sha'ban ya raba tsaka ko ko mutum ya yi azumi idan sha'aban ya raba tsaka wani hadisai ne duka wanda ba su inganta ba hadisai ne masu raunin gaske wasu ma duka hadisai ne da suka biyo ta hannun waɗanda aka riga aka san su da yin karya a cikin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka babu wani babu wani nisfu min sha'ban kuma abinda wasu suke cewa <clears throat> idan sha'aban ya raba tsaka a wannan dare ne ake tsara dukkan wasu al'amura na kaddara ubangiji subhanahu wata'ala yake shirya dukkan wasu abubuwa da za su wakana a cikin bayansa a cikin halittunsa wannan shi ma bai inganta ba don abin da ya inganta kamar yadda ya zo a cikin alkur'ani allah subhanahu wata'ala ya yi maganar saukar da alkur'ani a cikin wani dare na anzallahu fi lailatin mubaraka inna kunna munzirin fiha yufraqu kullu amrin hakim amran min indina inna kunna mursilin Allah ce lalle mun saukar da shi alkur'ani a cikin wani dare mai albarka lalle mu ne masu gargadi a cikinta ne ake shirya dukkan wasu al'amura wanda suke cike da hikima to wannan aya ta faɗi cewa an saukar da alkur'ani a cikin wani dare da ake tsara komai to kuma allah subhanahu wata'ala a cikin suratul qadr ya nuna mana cewa eh, alkur'ani ya sauka a daren lailatul qadr ne daren lailatul qadr inna anzalnahu fi lailatul qadr a daren lailatul qadr kuma a cikin watan ramadan yake saboda ka kaga ashe watan ramadan shine watan da ake yin bajet din ko me zai wakana a cikin halittu amma ba a cikin watan sha'ban ba saboda haka maganar cewa a cikin watan sha'ban ne ake yin wannan magana ce mai rauni da bata inganta ba abin da ya inganta ya tabbata shine a cikin watan ramadan ne ubangiji subhanahu wata'ala yake shirya dukkan wasu abubuwa da suka riga suka tabbata a cikin iliminsa da kaddararsa cewa za su wakana a cikin bayansa saboda haka wannan wata wata ne wanda yake da falala ya kamata mu ribace shi mai ayyuka na kwarai ubangiji subhanahu wata'ala ya karba mana Allah ya samu dace alkarim daga bauchi wanda yake cewa malam menene hukuncin matafiyin da yake azumi idan ya tafiya shin zai iya ci gaba da cin abinci ne a matsayin matafiyin kamar yadda yake ga kasaru na'am eh matafi an yarje masa cewa ya yi ya sha azumi da zarar ya shirya tafiya ba wai lalle sai ya ma yi tafiya ya shiga halin tafiya ba yadda ya zo a cikin hadisin anas da waninsa cewa annabi sallallahu alaihi wasallama sunnarsa shine mutum yana iya fara cin abinci ma ba wai lalle sai ya fara tafiyar ba misali mutum ne ya tashi da asuba zai yi tafiya to zai iya karya kumullo ya kama hanya waya dai tabbatar cewa tafiyar zai yi kada ya ce abinci kuma ya zaman sa gida kaga ya nuna ba tafiyar ba zai yi ka mutum zai iya fara ba wai lalle sai ya kai ya yi tafiyar kasaru ba kamar yadda wasu daga cikin malamai suka ce sai ya yi tafiyar kasaru ya inda ya halatta ya kasar to ne ya halatta ya fara a azumi wannan ba ba shi ne mafi rinjaye cikin maganganun malamai ba risin anas ya tabbatar da cewa yakan yakan sunnar annabi sallallahu alaihi yakan yi aje azumi a halin tafiya tun kafin ma ya bar gari saboda ya halatta kuma idan mutum ya ga zai iya yin azumi to yin azumin ya fi masa akan ajewar in ya ga zai iya yi daman ita ajewar wato mustahabbi ce ga mutum in ya ga dama in ya zanto kuma zai wahala sosai in mutum zai wahala sosai to wannan baya halatta mutum ya azumi ya shiga cikin wani hali shine annabi sallallahu alaihi wasallam ce laysa min albir as-siyamu fi safar baya daga cikin aikin alkhairi yin azumi a watan a halin tafiya Ah, malamai suka ce ana nufin mutumin da yake shiga wahala sosai yayin da yake azumi to wannan baya daga cikin aiki mai kyau ya yi azumi yana halin tafiya an zo an gaya wa annabi sallallahu alaihi wa sallama cewa ah, ga wasu can a halin tafiya suna sun dau azumi suna ta shan wahala har ma ana ta zuba masu ruwa saboda wahalar da suke sha annabi sallallahu alaihi wasallam ce Uh, ula'ikal usat ula'ikal usat waɗannan su ne masu sabo su ne masu sabo wanda yake nuna cewa idan har mutum zai sha wahala to baya halatta ya ɗau azumi a halin tafiya amma idan mutum zai iya to wannan babu laifi ya dau azuminsa uh, ya tabbata sahabbai sukan yi tafiya wasu suna azumi wasu ba sa azumi masu azumi ba sa kushewa marasa azumi marasa azumi ma ba sa kushewa masu azumi don kowa nensa daidai ya yi a irin wannan yanayi matukar dai ba cikin wahala mutum zai samu kansa ba to wani baya halatta ya azumi sai wannan cuta malam shi mace za ta iya yin azumin ramuwa kuma ta sa ranta cewar azumin ya zama wasu sadaukarwa ga da Allah ya biya masa wasu bukatu a'a ba zai yiwu ba shi azumin ramuwa ana bin ki azumi wannan farilla ce farilla ce farilla kuma za ki sadaukar da ita ga wani ba farilla wani haƙƙi ne na ubangiji a wuyanki to za a ki ce kin sauke shi amma kuma kin ba wani ba ki da wannan damar ka shi azumi in yana ya zama na wajibi to babu magana ka saurakarwa wani to sannan kuma abu na biyu a babu wata sunna da ta nuna cewa ka yi azumi ka sadaukar ma wani abinda aka sani a sunna ya tabbata shine kana iya yin sadaka a madadin wani ka ba da sadaka a madadin wani amma ba azumi ba ga azumi sai dai kai masa addu'a kina iya yin azumin nafila ko ma na farillar na ramuwar in kin kai a ƙarshen azumi sai ki masa addu'a Allah biya masa bukatunsa na alkhairi wannan kina da dama ki yi tawassuli ne da kyawawan ayyuka wanda ayyuka shar'anta shi ga dukkan wanda zai yi wani aiki mai kyau yana iya yin tawassuli da ƙarshen aikinsa Allah subhanahu wata'ala ya biya masa bukatunsa ko ya biya ma wani nashi bukatunsa na'am sai shi kuma wannan yake cewa shin sharaɗi ne sai mace ta yi sallar asibahi a jami'i sannan za ta iya yin salata shuruk ba sharaɗi ba ne mace inda take nan ne masallacinta gidanta a ɗakinta inda take salla na ta asuba nan ne masallacinta sauraka in ta riga ta yi sallah ta zauna a inda take ta ci gaba da tasbihi ko karatun alkur'ani har lokacin rana ta fito ta yi haske ta tashi ta yi sallah raka'a biyu to tana da wannan ladar da ake bawa mutumin da ya salatul ishraq to kamar ya yi hajji ko umara wannan shi kuma idan mutum ya tuna bai yi sallar magariba ba bayan ya yi sallar isha zai yi magarban ne sannan ya sake yin wannan isha ko kuwa zai yi magarban ne ita kadai ba sai ya sake isha'i ba zan tashi sai ya yi magarbar ita kadai a jera sallolin da suka wuce bisa magana mafi inganci ba wajibi ba ne yana da kyau idan mutum ya zo zai yi sallolin da suka kubuce masa ya yi su a jere wanda mustahabbi ne amma in ya zanto ya riga ya yi wata sannan ya tuno da wata bai yi ta ba to ba a cewa ta da ya riga ya din ta rushe babu wani dalili da yake nuna lalacewar sallarsa kuma da zai zo misali mutum da ya zo ana sallar isha'i shi kuma bai yi magariba ba to ne ya bi aka yi sallar isha'i da shi yana iya tashi ya magaribarsa kuma isha'insa ta yi magaribarsa ta yi na'am wannan shi kuma ce menene matsayin yin sallama da kalmar assalamu alaika idan mutum zai yi wa wasu sallama ko kuma ya ce wa alaika salam babu komai kana ya ce assalamu alaikum da siga ta ta jam'i kana ya ce assalamu alaika ko assalamu alaiki duk ya halatta tone shi kuma yake camalan malam shin ya inganta hadisi cewa duk ranar juma'a mamaci yana zuwa kofar gidansa yana kuka yana cewa iyalansa su yi masa sadaka a wannan duk babu wani abu na na nassi ayar alkur'ani ko hadisi da ta zo da wannan kuma wannan yana daga cikin abubuwa na gaibu da abin da yake gaibu ne to ba a tabbatar da shi ta hanyar ra'ayi ta hanyar ijtihadi mutum ya ce ya gano amma ba nasi ba ne shi kawai da ya gano haka wannan ba a tabbatar da shi da haka kamar yana ba a tabbatar da shi ta hanyar wato mafarkai a ce an yi mafarkin wani ko wani salihi ko wani mutumin kirki ya yi mafarki cewa wane yana ce masa duk sati ina zuwa kofar na ko mu mamata muna zuwa duk irin waɗannan mafarkin mafarkin akwai su cikin kitab ar na ibn qayyim da ya ka irin waɗannan mafarkin mafarkin na labarurrukan mamata da zaman su a cikin kabari da hira da waye da waye duk amma waɗannan duk labaruka ne ba su tabbatar da wani abu na gaibu ba shi gaibu shine abin da ba za a iya tsinkayo shi ba sai ta hanyar wahayi wahayi shine alkur'ani ko kuma sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam su kadai ne za su iya bada labarin wani abu na gaibu ce da shi da kai ga yadda yake to harkar ah, mutum a cikin kabari da rayuwar mamata a cikin kabari wannan rayuwa ce ta gaibu babu wanda zai iya bada labarin ta in ba nassi ne aka samu daga Allah ko manzansa sallallahu alaihi wasallama ba to wannan babu wani nasi kuma da ya nuna cewa gashi mamaci yana fitowa yana zuwa kofar gidansa yana roƙo a masa sadaka na ga wasu ne dai masu karɓar sadaka suka shirya abin don a zuwa suna karɓar sadaka duk ranar juma'a saboda wannan labarin amma ba tabbatacce ba ne shi ma cewa yake ya inganta mutum idan mutuwa ta zo masa zai ga duk abin da ya aikata a duniya alkhairi ko shari kafin ya mutu shi ma wannan duka gaibu ne ba za ka yi ganin duka ayyukanka ba na'am mutumin da ya yi aikin kirki zai yi mutuwa mai kyau zai ga mala'iku kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa jabir hadisi mai tsawo da cikin musulun imam ahmad cewa idan mutum ya zo mutuwa idan mutumin kirki ne mumini ne mutumin kirki zai ga mala'iku sun zo masa da fararen kayayyaki suna ƙanshi su zo cikin lalama da kalamai masu daɗi su karɓi ransa wanda ya tabbata sannan idan mutum fajiri ne ko kafiri ya zo mutuwa zai ga wasu mala'iku baƙaƙe ƙirin wanda za su zo cikin kausa san maganganu su zo da wani yanayi mai ban tsoro a haka za su fizgiransa yana ihu to wani duka ya tabbata a sunna cewa haka abin yake allah ya ce wannan zai'ati zarka wannan shitati nashita akwai mala'iku allah yana rantsuwa da mala'iku masu wato fisgeran kafiri da ƙarfi da masu cire ran mumini cikin sauƙi cikin nishadi to wannan kaga alkur'ani ya tabbatar da wannan hakanan allah ya ba mu labari cewa waɗanda suka kafarta mala'iku ولو ترى إذ يتوفى الملائكة ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم فذوقوا zalika ma qaddamat aydikum wa anna allaha laysa bizallamin lil abid lokacin zaka gani lokacin da mala'iku suke karɓar ran waɗanda suka kafarta suna dukan bayansu da gabansu suna dukansu sana cewa ku dandana azaba wacce take ta ta gobara saboda haka ha shi kafiri lokacin da ya zo mutuwa zai yi ta cikin tashin hankali ba cikin daɗi ba to amma maganar ya ga ayyukansa gaba daya da abin da ya aikata kamar ana masa majigi wannan ba tabbata ba abin da aka sani ranar gobe kiyama aka zo hisabi to shine nan za a baje masa ayyukansa kowa a bashi littafinsa a ce ya karanta abin da ya aikata ya kitaba ka kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba kowa za a bashi a ce to kai da kanka yau ka isa ka yi wa kanka hisabi to wannan shine shine abin da ya tabbata a alkur'ani tona shi kuma yake ce malam shin sanya lokacin jana'iza yana da kyau a musulunci eh babu wani abu a ce ga lokacin da za a yi jana'iza da waɗanda mutane ne za su yi masa sallah idan ba su san lokacin da za a yi sallar ba kaga ayi zai zanto babu babu masallata saboda dan an ce lokaci kaza ah, bayan azahar ko bayan la'asar ko karfe kaza ko kashe gari duk wannan babu komai babu wanda ya taba cewa haramun ne ko bai halatta ba to sai mai sako na gaba yake ce malam menene matsayin amfani da kayan mamaci ba a raba gado ba a ba taba kayan mamaci matukar dai ya mutu sai a raba gado za akwai abubuwan da watakila ya riga ya saye shi domin amfanin iyalinsa wato kamar abinci kayan abinci mamaci yakan sayo kayan abinci iyalansa su ci kamar daman nasu ne to wannan ba a cewa dan mutu ya mutu a dakatar da abincin da ake ci a gidan kamar yadda wasu suke zafafawa a ce an yi rasuwa sai a ce to duk su to aje a kulle shi ba za a ƙara iban kayan abinci ba saboda wai ya mutu ya zama gado wannan ba daidai ba ne yayin da magidanci ya kai abinci to daidai yake da ya mallaka wa 'yan gida za a ci a wannan shine abincinsu haka ba za a hana su cin abincinsu ba don ya rasu amma wasu abubuwa na shi da yake amfani da su irin motarsa irin kayan sawarsa gogonsa wasu abubuwa dai da an san fasinal kayansa ne nashi ne nashi na kansa to wannan ba za a taba su ba ko wani ya dauka rika amfani da su ba tare da an raba gado ba amma kayan abinci wannan na duk gida ne ba za a ce ai shi ya soyo wannan rushe din ba ko shi ya soyo wannan kuka gas din ba a daina a ɗauke ta a daina amfani da ita sai an raba gado a'a dama ya so ne domin amfanin gida domin amfanin iyalinsa da 'ya'yansa da sauran waɗanda suke gida su haka za a ci gaba da amfani da su wannan ba za a hana a dakatar da amfani da su ba na du gida ne amma abin da yake nashi ne na amfanin kansa to nan ba za a taba ba sai bayan an yi rabon gado. To masu kallon mu kuna tare da shirin fatuwar rahma daga nan gidan talabijin na rahma ko muna tare da shi malaminmu alprofesor shek Muhammad Sanu Marija Lemo babban malami a tsangarar zaren shira da addinin musulunci ta jami'ar bayan da Kano wanda ke amsa tambayoyin da kuke aikowa. kuma dai kuna damar aiko da ku sakonnin tambayoyin kan al'amuran da suka shafi addini da kuma rayuwa ta cikin wannan shiri domin samun mafita za mu dora cikin shirin nan gaba kaɗan ku ka mu. domin samun shirye-shirye da labaran da tashoshin Rahama Rediyo da talabijin ke gabatarwa tare da sauraron tashar Rahama Rediyo kai tsaye a duk inda kuke a faɗin duniya. Sai ku shiga yanar gizo, ku lalibi www.rahamatv.com domin kallo da sauraron mu kai tsaye. Domin samun shirye-shirye da labaran da tashoshin Rahama Rediyo da talabijin ke gabatarwa. tare da sauraron tashar Rahama rediyo kai tsaye a duk inda kuke a faɗin duniya. Sai ku shiga yanar gizo, ku lalibi www.rahamatv.com domin kallo da sauraron mu kai tsaye, domin samun shirye-shirye. Yawwa ta cikin shirin namu na Fatin rahama inda muke tare da shi malaminmu Alprofesor Sheikh Muhammad Sani Mai Jalemo babban malami a tsangar nazarin shari'a da addinin musulunci ta jami'ar Baro da Kinan Kano wanda ke samun dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa kuma dai kuna damar aiko da na ku sakonnin tambayoyin ta cikin wannan shiri domin samun mafita. tumalin tambaya mace da ta zo daga wanda yake cewar ya dana cewa ziyartar mara lafiya da daddare abu ne da ba shi da kyau shine ke cewa akwai nasi ne akan hakan wallahi ban san wannan ba ban san ce ka ziyarci mara lafiya da daddare ba kyau ba ban san ina aka samo shi ba ka ce abu ba da kyau yana buƙatar a samu nasi da ya ce ba kyau zama ziyartar mara lafiya abu ne mai kyau kuma ni a tunanina ko a iya ilimina ban san inda aka yi masa lokaci aka ce sai sai lokaci kaza ba banda lokaci kaza to sai wannan take cewa malam matar da take ciyarwa lokacin ramadan kasancewar ba ta iya yin azumi saboda wata jinya sai to malam ta bayar da kayan abincin da tsawon kwanakin azumin gaba daya ga yayar ta kasancewar mijin yayar ya mutu kuma ba ta da karfi ga yara ya halatta wanda yake ba da abincin fidiya shine wanda ba zai iya azumi ba Allah cewa alal ladzina yutiqunahu fidyatu ta'am miskin wanda ba zai iya yin azumi ba ko zai iya yin sa da wahala to ya ba da fidiyar abincin miskini guda ɗaya to ya halatta mutum ya tattara abincin miskinin na adadin kwanakin azumin da ba zai sami ba ya ba wa miskini ɗaya kamar yadda ya halatta ya iya tara miskinan adadin kwanakin ya raba musu wato zai iya in kwana 30 ne ko 29 zai iya tara miskinai tara a lokaci ɗaya raba musu kamar da zai iya ɗauka duka ya ba miskini ɗaya wannan abu ne da wasu daga cikin malamai musamman shafi'iya da hanabi da wasu jama'a ma daga cikin malaman malikiya duk sun yarda da wannan kuma babu wani abin da yake nuna rashin ingancin haka saboda haka ya inganta mutum zai iya tattarawa ya ba mutum ɗaya yayatta za ta iya ba wa yayatta ba ita ke take ci da ita ba za ta iya bata na na gaba daya a kwanakin azumin da ba za ta samu yi ba sai wannan shi kuma yake cewa yana son karin bayani game da kaifiyar sallar ashin ko kuma tarawih da ake cikin wata ramadan eh ba kaifiyar ta kamar sauran na filfilu ne na dare yadda ake sauran na filfilu na dare haka ake yin ta ko dai a yi raka'a biyu a yi sallama a yi raka'a biyu a sallama raka'a biyu a yi sallama har a yi raka'a goma a raka'a ɗaya ko raka'a uku ko kuma a yi raka'a hudu ba tare da an zauna su ba ko kuma a yi raka'a takwas wato ana iya haɗewa akwai ma ruwaya da ta zo a yi raka'o'in duka ma babu zama a tsakanin su amma dai idan mutum yana limanci ne to ya kamata ya yi raka'a biyu biyu saboda wato tausaya ma waɗanda suke bin shi sallah domin ba ba yanayi na mutane iri ɗaya bane suke bin shi sallah akwai wanda suna da ƙarfi akwai wanda suna da rauni akwai masu bukata akwai wanda bukata ta kan iya bujuro masa ana cikin sallar to saboda yin yin raka'a biyu yayi sallama zai ba wa mutane dama waɗanda suke da mabambanta bukata da waɗanda suke da rauni iya yin sallar a bayansa kada ya ce zai rika haɗe raka'o'i hudu lokaci guda ɗaya yana yin su domin wannan zai iya wahalar da wani wanda watakila ya shiga da wata bukata ko ta taso masa ko kuma yana da rauni da ba zai iya jurewa rakawoyin hudu gaba ɗaya ba amma mutum in shi kadai yake yi to wani yana da dama ya yi biyu yana da dama ya yi hurhudu yana da dama ya yi shida yana da dama ya yi har takwas duka ma sai ya yi goma ma ba tare da ya zauna ba duk wanda ya halatta in mutum shi kadai yake yi to babu komai don ya yi wannan amma in kana liman to kada ka ce ai sunna ce bara ka haɗa raka'o'i hudu ka yi su a lokaci guda wannan zai iya haifar da wahalarwa ga waɗanda suke bin ka ko wasu daga cikin waɗanda suke bin ka sallah na. to sai shigo da ke malam hadisin da ke nuna cewar har kifi a cikin ruwa suna rokawa malami gafara to wannan ya shafar malamai waɗanda suke karantar da yara islamiyya ko sai manyan malamai a duk wanda yake koyar da mutane alkhairi Eh, yusalluna ala muallimin nas alkhair haka kace muallimin nas alkhair duk wanda yake koya mutane ilimi ya shiga karkashin wannan so ba wai sai manya-manyan malamai jima-jima ba a'a duk wanda zai zanto ana amfana da shi yana koyarwa da mutane addinin su yana nuna musu yadda za su karanta alkur'ani ko yadda za su yi a tsarki ko yadda su yi sallah wannan ya shiga shi wannan falala insha Allah wannan shi kuma yake cewa shine yake jagoranci a wani majalisi da yake karantar da alkur'ani ya ce wasu bayan allah suka ba da kuɗi ko kayan ciye-ciye shin ya halatta matsayinsa na jagora ya ɗauki kaso fiye da wanda yake jagoranta ɗin ko kuwa idan abin ya wadata ya bai waɗanda ba 'yan majalisin ba wanda su ma bukata ne ya kamata dai ya guji yin abin da zai zama masa shubuha ko son kai idan ya zanto dukan kowa da yake na mabukaci ne kamar shi to bai kamata shi ya kwashi mafi yawa bai ba su kaɗan ya yi ƙoƙari ya yi adalcin da shi ma wato zai ji a zuciyarsa zai nutsu amma kai ya kwashe shi mafi yawa sauran kuma ya yi musu kaɗan kaɗan wataƙila duba yawan bukata tana wa shi yana da iyali da yawa yana da mata yana da 'ya'ya da yawa sauran kuma watakila ba kowa ne yake da wannan ba to in ya yi kasan gwargwadon girman iyali da yawan 'ya'ya wannan babu komai wannan yana da mata biyu da 'ya'ya goma wannan yana da mata ɗaya da 'ya'ya biyu kaga ba su zama daidai wa daida a kaso ba wannan zai fi bukata akan wannan to don ya kara ma wannan wannan ya rage masa wannan babu komai duk cikin adalci ne amma watakila shi yana da mace ɗaya da 'ya'ya kwaya uku waɗannan kuma waɗanda suke karatun tare da su akwai mata biyu da 'ya'ya takwas 'ya'ya goma shi ya kwashe mafi ya dauke rabin duke sauran su kuma ya sassa musu anan ba adalci sannan in ya sabba wasu a can daban wanda ba sa ciki idan har shi wanda ya mallaka masa abin kusan ya bar masa abin a hannunsa ya yi do abin da ya dace wannan babu komai don ya taimaka ma wasu wanda ba sa gurin matukar dai za su shiga cikin mabukata din na'am ta wannan shi kuma ya ce malam mutum ne yake da uban gida kuma shi ne manaja a wurin sannan a kasuwa suke siyan abinci safe da rana a kudin shagon da yake kula da shi to sai ya tashi yana azumi na nafula shi yake to da zai tafi gida sai ya dauki kudin shan ruwa a matsayin kudin abincin safe da na rana shi ne ke tambayi malam shi menene matsayin wannan abin da ya aikata to ni a fahimta ta kamata kada ya haka an ware wani kaso ne na a ci abincin rana da na safe da rana na haka ya ce ko na safe da rana na ya zanto yana azumi in abincin ne aka kawo aka ba shi ya take away shi kenan amma ba ba shi bai ɗauki kuɗi to zai zama akwai shubha don a irin haka zai iya ɗaukan kuɗin da ya wuce ma adadin abin da ya kamata ya ya ɗauka saboda haka in har abinci aka yi za a ci na safe da rana shi kuma ya tashi da azumi shi kenan in abincin aka sayo ya karɓi abincin wannan babu komai zai iya karɓar abincin ya tafi da kansa amma ya ce bari ya ɗau kuɗin buɗe baki ina ga wannan zai jefa kansa cikin wata shubaha ne wannan shi kuma yake ce malam yin sana'ar siyan kaya ne amma ta hanyar awo da suke ne ya ce ya kasance idan yara suka zo ko kuma wanda bai sani ba sai ya siya kasa da yadda ake siya sakamakon inda yake sana'ar wai ba musulmai ba ne to shi ne ke tambaya ingancin wani abin da yake wani baya da inganci kuma zalunci ne bai halatta ba ko musulmi ne ko ba musulmi ba ne a gurin da yake sana'ar duk ɗaya ne ba a ce idan mutum ba musulmi ne ka zalunce shi ko ka cuce shi ko ka hana masa haƙƙinsa wannan shi ake kira eh, bai'ul mustarsil ko zamnul mustarsil mutumin da bai san farashi ba ko bai da wayo ka yi masa wayo ka sayi abinsa ƙasa da yadda ya kamata ka saya wannan malamai sun ce ba halatta mutum ne ya zo zai yana kawo kayansa kai kai kake dubawa kai ka san yadda ake sayan awon abu amma gani cewa bai sani ba ta yadda da zai sani ba zai da ya sayar maka ba kuma da zai ji labari bayan ka saya ƙasa da abin da ya kamata ka saya gani cewa wai bai sani ba da zai sani zai yi bakin ciki zai ji damuwa to bai halatta ka wannan ba shi yasa malamai da yawa suke cewa idan mutum ya je guri aka yi masa irin wannan damfarar to yana da dama ya mayar da abin ko a warware cinikin saboda haka babu maganar ko musulmi ko ba musulmi ba ne ko ba wasu a gurin idan kasancewa abin nan a kilo ga yadda yake a kasuwa haka ake sai da shi idan wani ya zo bai sani ba haka cutar da shi kamata ya ka faɗa masa gaskiya annabi sallallahu alaihi yana son mutum ya zanto mai gaskiya ne a cikin harkar cinikinsa sai ko sayarwa to ne a wani waje ne muryar mata take zama al'aura da kuma inda take akasin haka abinda aka hana mata shine su wato makala su ta yadda za ta sa mutum sha'awa wala yakhda'na bil qawli fa yatma alladhi fi qalbihi marad wa qulna qawlan ma'rufa wala takhda'na bil qawl kada ku Allah yana gaya wa matan annabi sallallahu alaihi kada su wato kankanta su saboda sama mai cutar sha'awa wani kwaɗayi ya rika jin wani abu a tare da su kada su yi haka amma su faɗi magana da take shari'a ta yarda da ita suna mace ba an hana ta magana ba ne babu wani hadisi da ya ce sautin mace al'aura ne a'a mata a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam sukan zo a majalisinsa su yi tambaya ga maza zaune na bai taɓa cewa ke ya kike magana ba alhalin sautin ki al'aura ne annabi yakan saurare su kuma yakan yi magana da su sukan ba shi ansa duk da murya ai suke magana saboda ka sautin mace ba an ba bane Allah yana cewa idan sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab idan za ku tambayi matan da ba naku ba wani abin amfani to ku tambaye su ta bayan shamaki wato mutum ne ya zo makocinsa baya nan yana so ya ari shebiri ko diga ko wani abu a gidansa yana iya magana da matar gidan ta sa a miƙo masa ya yi sallama ta ansa wannan babu komai illa iyaka ya zanto min wara'i hijab ne ba su yi gaba da gaba ba sai ya yi magana ta so ta waje ta ji ta ansa menene a ni ne makocinku da allah ina son aran kaza allah ce su yi haka kaga inda a ce miliyar al'aura ce to allah ba zai ce su tambaye su ta bayan hijabi ba ka ce tambaya ta bayan shamaki kaga dole za a saurari ansa ba mutumin da za a ce an yadda maka kai tambaya amma ba yadda baka ansa ba zai zama ba ta da wani amfani saboda haka a cikin ayar sai Allah wa qulna qawlan ma'rufa shi kaga za su yi magana illa iyaka kada su yi maganar da take ta saba wa shari'a ko magana da take daukan hankali da za ta ja hankalin ɗa namiji wannan bai halatta ba saboda cewa mace ta a kowane lokaci al'aura ne wannan ba gaskiya ba ne annabi sallallahu alaihi wasallam yakan fita bayan yayi wa mata maza wa'azi yakan fita ya je inda maza suke kuma yakan tafi da bilal a lokacin ya musu wa'azi har ma wasu su tambayoyi a lokacin to ka gada a ce sautin sautinsa al'aura ne in ka ce shi ma'aikin Allah ne Allah ya tsare shi daga irin waɗannan abubuwa to a Bilal fa da yake tare da shi ai shi namiji ne kuma shi ba a ce yana da wannan khususiyar ba to kuma a gabansa ne annabi sallallahu alaihi wasallam zai musu wa'azi a gabansa ne za su yi masa tambayoyi so ka babu komai to sai wannan yake cewa macen da take bin sautin sallah daga masallaci sai aka ɗauke wuta shi ne makomar sallar ta na farko dai ba daidai ba ne ta bi sautin masallaci wato ta bi sallaci sallah daga gida mace an yadda ta je masallaci a yi sallah da ita ka ce ma idan sun tambayi mazajen su za su je masallaci annabi ce kan su hana su la tamna'u ima allahi masajid allah amma kuma sai ya ce wa biyutuhunna khairul lahunna su yi sallah a dakunan a gidajensu ya fi musu alkhairi mata da za ta yi sallah a gidanta ya fi mata alkhairi akan ta je masallaci a yi da ita a jam'i saboda ka da ake bukata ga mace in har za ta yi sallah a masallaci to ta je inda mata suke tsayawa a cikin masallaci su bi sallah ma ba daga gidanta ta rika bin sallah ba saboda ka tun daga nan mata ya kuskure irin wannan sallah wasu daga cikin malamai ba suna cewa bata inganta ba saboda babu sallah ga wanda yake wajen sahu sai ya shiga sahu ba ka shiga sahu ba ka zo masallaci ba sannan idan har za ta fara sallah kuma a ɗauke abin da sai ta ci gaba ta ƙara shi sallata wannan a bisa ƙaulin da ya ce sallata inganta a haka saura za ta ya inda in ya tafi ruku'u ne ta ji shiru shi kenan sai ta ɗago ta ci gaba da sallata ita kaɗai amma gudun hakan ma bai kamata ma tun farko ma ta bi sallah daga gida ba komin kusancin gidanta da masallaci kuwa matukar dai nan ba a cikin masallacin ba ne to ne ke malam waɗanne sharuɗa ne shari'a ta tanadar da za a kiyaye domin namiji ya karantar da mata to abin da ya kamata ne ya zanto babu halwa kada ya zanto namiji ya keɓanta da wata ita kadai da sunan zai yi mata karatu wannan baya halatta sannan na biyu ya zanto Ah, matan da zai karantar waɗanda suke sun yi kyakkyawar shiga ne da kyakkyawar sutura kai zanto mata sun shigo su zo aji a cikin wani yanayi wanda yake na caɓa ado da kwalliya ce a haka namiji zai tsaya gaban su yana karantar da su a zo cikin kamala ta sutura sosai ta yi za su sutura dukkan wani guri a jikinsu ah, ya karantar da su sannan zan zanto babu halwa ba wani ne zai keɓanta da wani shaɗai ko biyu ba yana musu karatu wanda shaidan zai iya shiga a cikinsu sannan abu na uku ya zanto a babu isassun matan da za su iya wannan karatun wanda kuma shi ne galibi abin da yake faruwa galibi in aka ce mata ne kaɗai za su koyar da mata to galibi za a iya samun rashin karancin matan da za su wasu fannonin na ilimi kuma mata ba za su iya karantar da su ba haka akwai buƙatar dole sai namiji ya karanta amma akwai mace to aula in akwai mace ta san abin da take to aula ta karantar akan shi namiji domin mace da mace za su fi samun sakewa wajen tambayoyi da bayanai da sauransu sama da a ce namiji ne wanda yake ba muharrami ba ba za a iya samun sakin jiki wajen yin tambayoyi da neman bayani ba amma asali namiji ya karantar da mata wannan babu komai annabi sallallahu mata sun ce ya rasu layi. mutane maza duk sun kwace mana kai sun rinjaye mu akan ka ka sa mana wata rana da za mu rika taruwa a wani wuri kana karantar da mu annabi sallallahu alaihi ya sa musu rana suna taruwa yana musu karatu wannan al'asul ne da yake nuna halacci wani ba zai ce to ai shi manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam da haka shi ba matsala a ka'idar ayyukan annabi sallallahu alaihi wasallama yana yin su ne saboda koyi saboda al'umma ta yi koyi da shi shine al'asul laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana haka Allah ya ce kuna da abin koyi tare da annabi sallallahu alaihi wasallam in kaga wani aiki nashi an kice ba za a yi koyi da shi a ciki ba to akwai nasin da yake nuna khususiyya abinda malamai suke cewa wannan khususiyar annabi ce shi kadai take banta to su kuma wannan kususiya sai da nasi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce wannan nawa ne ni kadai ko Allah ce wannan naka ne kai kadai to wani shi ake cewa khususiya in babu nasi to yana kobawa ga asali asali shine yi koyi da ayyukansa saboda ka in har annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kuma bai to cewa wannan khassa ne da shi ba to za a iya koyi da shi a nan za mu ga cewa lokacin da annabi sallallahu alaihi zai yi musu karatu dole zai zanto na farko ba mace ɗaya bace da yawa na biyu kuma zai zama suna cikin kamilar shigar su da kyakkyawar suturarsu ba abin nan ban sannan kuma a lokacin babu wata mace da za ta iya musu abin da ma'aiki da ba zai musu na bayanin shari'a da haka ya zanto zai karantar da su hudu bar annabi sallallahu alaihi wasallam da yake a idi tunda a wancan lokacin ba amsa kowa in ya gama da maza sai ya je kuma bangaren mata to kamar yadda muka faɗa ɗazu yakan je da bilal bilal namiji ne wanda yake ba muharramin su ba kuma annabi ya musu ah, wa'azi bilal yana wurin kuma har ma su yi masa tambayoyi wanda yake nuna cewa babu komai matukar dai za a yi wisu cikin iyakoki na shari'a ba tare da an kaucewa wata wani hukunci na shari'a ba to sai wannan take camalan ta ana cewa idan mata suna al'ada ba za su yi wanki ba ba za su yi kitso ba ba za su yi kunshi ba sannan ba za su yanke farce ba shine take cewa ingancin haka wannan duk ba gaskiya ba ne wannan canfa canfa ne na mutane amma ba nasi bai hana mace din tana al'ada ba za ta yi wanka ba ko tana al'ada ba za ta yi kitso ba ko ba za ta yi kwalliya ba wannan duk ba ba gaskiya ba ne mace mai al'ada duk za ta iya komai kawai abin da aka hana ta shine ibada a wannan lokaci ko mijinta ba zai kusance ta yi tara da ita ba tana cikin wato jinin al'ada amma duk wani abin da mutum yake yi zai ci gaba da yinsa za ta iya yin wanka ita ma ya kamata ta yi wanka saboda ta gyara jikinta za ta yi wanka za ta sa turare a gidanta za ta yi kwalliya a gidanta duk za ta iya yi babu komai wannan shi kuma yake cewa malam menene rashin lafiyar zuciya kuma ta ake gyara shi kamar lokaci sai yadda zuciyarsa tana ta yi masa wasu wasin abin da bai kamata ba rashin lafiyar zuciya iri biyu ne akwai rashin lafiyar zuciya da ta kamu da cututtuka na na na na, na munafirci wato ya zanto tana kudurci abinda ba shi ne take faɗa da baki ba baki yake furtawa ba wanda shi ne munafukai suke su kudurci kafirci a zuciyarsu suna faɗar su sun yi imani idan suka gamu da mummuni kalu amanna bai za ka ila shayatin kalu inna ma'akum wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bi mu'minin cikin mutane akwai masu cewa mun yi imani da Allah mun yi imani da ranar lahira Allah ce waɗannan su ba mumine ba ne yukhadi'una Allah suna ganin yaudarar Allah suke ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun kansu kawai suke yaudara ba sa dai ji ne ba sa fahimta Allah ce fi qulubihim marad akwai cuta a zuciyarsu kaga wannan cuta ce ta kafirci cuta ce ta munafici goyen kafirci a zuci da kuma bayyana musulunci a baka akwai cuta ta ta wasu miyagun ayyuka kamar cuta ta hassada cuta ta ainihin kullata eh, da wani zai sa hassadar wasu a zuciyarsa ko ya kullaci a wasu a cikin zuciyarsa ko cuta ta jiji da kai mutum ya rika jin shi ya fi kowa kuma ah, abinsa aikinsa ya fi na kowa inganci Eh, ya fi kowa daraja ya fi kowa falala ko ya rika jin cewa ya fi kowa matsayi da zai iya wato wulakanta wasu duk wannan cuta ce da take kama take kama zuciya to cuta ce da bata kai kafirci ba amma kuma manya-manyan ayyuka ne na saban Allah akwai cuta ta sha'awa cuta ta sha'awa ga ce la yakhdana bil qawli fa alladhi fi qalbihi marad kada su rika kankantar da muryarsu har da har wanda yake da cuta a cikin zuciyarsa zai sa rai kaga cuta a nan ana nufin cuta ta sha'awa wato ya rika sha'awar abinda bai halatta gare shi ba to wannan ma cuta ce to duba nan ana kiransu amradul kulo cututtukan zuciya suka kama zuciya mutum bai yi kokarin magance su ba to babu shakka zuciyar nan cutar za ta yi ta cinta kamar yadda kasan cuta in ta shiga jiki ba a maganinta ba za ta yi ta cin jiki har ta kai wani yanayin da maganin kuma zai yi wahala to kuma in cuta ta cinye ta cinye karshe halaka mutum take to haka za ta halaka shi ta halaka masa zuciya sauraka ko da cuta ce ta saban Allah ko cuta ta sha'awa ta kama zuciya to yi kokari ka magance ta domin gudun kada cutar nan ta ci gaba da haɓaka har ta zo ta jefa mutum cikin halaka halakar cutar zuciya ta fi halakar cutar jiki halakar cutar jiki iyakarta na duniya ne in aka samu da cuta a jiki a ce an mutum ya mutu shi kenan da zarar ya mutu shi kenan don an ɗauki ba adda an sara masa duk ba zai ji komai ba kuma wahalarsa ta kare a nan amma ita cuta ta cuta zuci in har ta ci ta ci ta cinye ta halaka mutum to kuma bin shi za ta yi har kabari bin shi za ta yi har lahira shi yasa magance ta ya fi magance cutar jiki amfani in ka san maganin in ka san cuta in ta same ka za ka yi ƙoƙarin ka magance ta a jikinka to ka sani cuta da ta kama zuciyarka ka nemi maganin ta ya fi maka muhimmanci don wannan iyakar ta nan amma wannan za ta bi ka kabari daga nan har a tashe ka ranar gobe kiyama kuma sakamakon ne zai biyo baya wanda ba zai kyau ba ah, cutar zukata ana magance ta hanyar sauraron maganar Allah karanta alkur'ani sauraron wa'azi jin nasihohi a kusantar ubangiji subhanahu wata'ala da addu'a rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab duk da waɗannan addu'o'i waɗanda suke roƙo ne da Allah subhanahu ga Allah subhanahu wata'ala cewa kai ya karkatar da zuciyarka ya magance maka duk wata abu da ya hina zuciyarka sannan kuma da da kokarin shiga cikin mutanen kirki da cakuduwa da su yana da tasiri wajen gyara wasu ɗabi'u da halaye da karanta labarurruka na manyan mutane na kirki waliyan allah sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam manyan malamai jin tarihin su yana taimaka wajen magance cututtukan zuciya allah ya samu dace masu mu da kallon mu duka duka da wannan muka ka karshen shirin a wannan lokaci sai dai kuma za ku yi kuma da sakonnin tambayoyin guda cikin shirin namu ta hanyar aiki da rubutaccen sakon text ko kuma sakon whatsapp a kan lambar waya sifiri bakwai sifiri ko shida sifiri hudu daya hudu biyar biyar ko kuma cikin adireshin email na fatoyin rahama a yahoo.com da kuma shafin fatoyin rahama da ke dandalin sada zumunta na facebook